وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna litinin daren talata 23 ko ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da talatin da biyar yana daidai haka nake ko ashirin da uku yawa wanda ya zo daidai da ashirin da tam da biyu ake daren litan talata da nuna ke ashirin da uku mhm. daren ashirin da uku ga watan muharram watan ɗaya na kalandar musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da ishirin da biyar ga watan sha ɗaya watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha uku ga gashi Allah ya sake dawowa da mu kan karatunmu na bulughul maram min adillatil ahkam wanda muke gabatarwa a masallacin Masjidin nuri wanda ke madera idda sakwato idan ba manta ba muna cikin kitabu talaq a kitabu talaq yau za mu tashi babi na biyar babin raba babin raba babi na biyar kenan kamun sannan akwai wasu tambayi da kai suka ɗan bijiro game da wasu da muka yi wani eh, kaimin tambayi game da ƙadiyar saki har muna ta bayani ciki ya ce ya kamata to mutane dan faɗakarwa game da hakanan ko ta minti biyu kadiyar ita ce malaman fiqhu suna kasa musamman fiqhun maliki suna kasa dala kashi biyu suna cewa akwai dalaki wanda yake zahiru ma'ana siga da aka wanda da ita wajen talaq akwai zahiratun saki kamar da muka ce a wasu mazhabobi musamman misali mazhabin imam malik malikiya sukan kasa shi gida biyu ta hanyar sigar da aka amfani da don saki siga akwai kashe-kashe na saki daban-daban akwai ta hanyar sakin bid'a sakin sunna sakin raja'i sannan akwai ghairu raja'i ba'il to ta hanyar siga da aka amfani da ita ta zama saki a cikin malikiya sun kasa shi akwai siga guda biyu akwai siga sariha wadda karara ka fitowa sannan akwai a muskinaya. akwai sariha akwai kinaya sariha ita ce ka ce mutum ko ko namiji ce matarsa anti talikun ko anti mutallaqatun ko dallaqatuki sai daga cikin wannan sigogi da kai amfani da su to ana ce mata shigatun kuma sarihatun sakina daya ko ba haka ba da suka ce kinaya ita kuma kashin ta ya kasu gida biyu akwai kinaya sariha akwai kinaya muhtamila kinaya sariha wadda kai tuwa a karara suka ce saki ta kenan muhtamila wadda ka ɗauka ma'anoni sun kace sai an tambaye ka ne haka nuhi daga cikin kinayi fariha suka ce kama a ce khaliyatun anti khaliyatun ko anti bariyatun ko anti ba'inun ko anti batta ko anti batalatun ko anti haramun alayya ko habluki ala gharibiki suka ce duk waɗannan shigogi na kuma sarahata suna ɗaukar saki kuma ko sakin saki uku kila a fahimce ni ga wadda dama kai kwanan aure da ita suka ce salatun filma da biha suka ce to akwai waɗansu sigogi wanda ke kinaya ta amma ba sariha saki ba muhtamila ce shine kamar mutum ya ce matarsa idhabi ko ta yake ko kuma gida ukhruji ko ban wuri ko insarifi ko alhiki bi ahaliki da duk abin da ya kamanci wannan kila an fahimta kajiya ta kama ce mai to ai waɗanga duk abin da aka faɗi wannan babu saki daga cikin su babu wanda a saki duk dumumuwa na na malamai la asasa laha min as ba su da inganci a cikin Qur'ani da hadisi cewa anta khaliyatun ko bariyatun ko kaza ko habluki ala garibiki kawai kai dai kana zaurance na amma har yanzu baka yi to karar ka faɗa min da aka so ka faɗi ba kawai abinda aka ɗauka saki sunanci a ka'ida shine kan wanda kalimar talaq wanda duka cikin nususu gaba ɗai na ƙur'aniya ko nususun hadisiya su aka tabbatar talaku ina fata mun gane wannan nika ce in ban banda talaku to wasu ce abinda ma in ka ce kinaya ya zan ana ɗauka shine waɗanda Allah wani da su guda biyu tasrihi ko kuma mi ko kuma alfiraku tasrihi au tasrihun bi fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila to in dai kalimar saraha kai amfani da ita to kila sai mu ce mata ita ami ita akkinaya ko kalimar faraku ko ba haka ba ehin faraku tuke ko ko faraku wannan ta shigo da yawa abinda sani kawan ga bayani da muka yi wannan malami na sosai kwarai da gaske da muka yi wannan yace lalle haka na dun shi ma cikin haka na amma bai taba sanin cewa haka maganta kan taka nufi ba har yace ina jin kina na halarta karatun mu nan yace har ma kila maganganun da ni kamar shi ina jin kamar na ce duka akwai saki kinaya kuma yan kai saki kinaya yayi ko nace a ina jin ban ce haka nan ba amma dai ko na ce to ya kamata in kara mutane bayani duk waɗannan kinayi ba saki na ba ba ma saki na ba ballanta na ka ɗauke su uku an fahimta maganar uku bata taso ba ba ma saki na ba in ka ce koma gidanku ko ta hiban wuri ko ta hiban wuri ko ta hiban wuri ko wani abu sai an ce dai ka faɗi abin da dai haka mihi ko ba haka ba mu ba mu gane ba duk waɗanda gaya wa cewa shi kan sai in ka ce a abin da na sake kewa sai mu ce yanzu kai in da kalima kila an fahimta yanzu kai in da saki wannan tafsili zai zo daga ba insha Allah a babin za mu tashi daga nan shine babu riba kana cewa ar-raba'u bi fatahi ra'i ina jin haka mafi yawa ya rubuta ar-raba'u kamar da ana cewa ar bi kasar ra'i ar kuma yana zuwa ba ta kamar da ya zo nan ar ko ar-rawa'u kamar da yana zuwa da ta'un ko ko ha'u ta'anifi kamar ar-rida'atu ko ar wa akhwatukum min ar ko ba haka ba yana zuwa da tu karshe kuma na iya zuwa ba tu yana zuwa da tu yana zuwa ba tu ina jin mun fahimci haka ya kanu da arba'u ko arba'atu wanda mun kace shine yaro ya sha nonon wata mata sha ayyananne a lokaci ayyananne a adadi ayyananne don a samu wani hukunci ayyananne wannan shi aka ce mai riba ba wannan ordinary a ba share ma ko wani abu to wani abu muka yi da nan ko ba haka ba wani yaro ya sha nonon wata mata a wani lokaci zai shan ayyanai ba ko wani lokaci ba ko ba haka ba kuma a adadi ayyananne lokacin da zai sha ya sha a wani adadi ayyananne saboda mi saboda a samu wasu hukunci hukunci ayyananne wannan babi riba malaman fiqhul hadisi sukan sashi wuri biyu ko dai sa cikin babun nikahi ko ku sa cikin babu talaki amma nan mai bulughul maram ya sa cikin kitabul talaki amma in suka sa cikin kitabun nikahi suna sa shi a gehen matayen da baka aure saboda Allah dauke sarki da ya je ran da ba aure harimat alaikum ummahatukum ya ci gaba ci gaba ci gaba ciki bai bai shiga wata aya ba yace ni yace wa ummahatukum ko min allati allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'a kaga kenan ashe cikin babin da nikahi suke jeran giyar mata da baka aure daga cikin mata ko ko mace da ta share kai mamma to amma me yasa malin sai kawo shi a shi kuma cikin kitabun talaki saboda wani sabon hukunci zai wakana idan aka daura ma aure ko ko aka daura masa aure da mace sai aka gano sun sha man maguda ta sha da shi matar da ta sha da shi ita ta sha da wagga mata da aura, amarya ko ba haka ba shikenan in fasakan kawo, babu aure lalacewa aure ashe a gano a ba daura aure tana lalata aure to dama mu ambata kitabu talaki ya hada abubuwa da yawa duk abin da ka kawo bacin aure ko ko aure ya zo karshe alhuluna al'ila'una da duk abubuwa to da arba'u duka za a jiro su ina fata mun gane fiƙihun da ya kawo shi nan sa'ad da duk an ka gano cewa ka sha nono guda da wadda kake aure da ita shi ke nan aure ya lalace to hakika kalima ko ko hakika wannan babu muhimmi na kware da gaske mu kiyaye na farko abin tambaya yaushe ne yaushe ne mutum ka nonon mace ta haramta gare kila mu rike wannan yaushe ne mutum ka shan nonon mace ta haramta gari ɗaya kenan abu na biyu sau nawa sai in ya sha sau nawa sannan ka haramta gari. kila mun fahimta yawwa sannan su wane ne ta haramta gari shi wanda ya sha nonon na wannan matar ko na yi? in ma mace ta wata sha nonon su ne ne ta haramta da ita nami na mazaje wanda ba ta aure mun fahimci wannan ko to bari kole muna fahimtar ko ko magana lokaci guda sai mu biya hadisai kiran kiran shi kenan ba wata wahala na farko na farko lokacin da aka shan mamma a ce sannan macin ta haramta lokaci ina fata mun gani lokaci hudu na malamai sun ka ambata amma dai daya shi ne radihi dama an kai sabani dole guda shi daidai na farko yaro ya sha nonon mace kamun yayi ko kamun yayi yaye kuma ana yin shi cikin shekara biyu ko to ya sha nonon mace kamun yayi wanda ce haka yana da hadisi marfu'i daga manzo sallallahu alaihi wasallam qabla al-fitam wanda yace kamun shekara biyu shi ma yana hadisi hadisi sai dai ba marfu'un ba mawqufun ala Abdullah ibn Abbas wa huwa sahihun kuma kowane sai na fassara wani duk da dai kamun ya ya bambanta cikin shekara biyu don aka iya yaye yaro kamun ya shekara biyu ko to nan fito na na rigimar take idan an ka yaye yaro kamun shekara biyu amma bai tun haye biyun ba in ya sha bayan yaye ne hukunci amma ala kullu halin dai qabdal fitani shi ya zo ga hadisi to in ka ce haka kamun a yaye yaro sai aka ce to amma akwai wasu hadisai da ka ishara na cewa ana sha da mutum ko bayan yayi ko ba haka ba sai mu ce to an samu kauli na biyu kamun mu warware hadisan kauli na biyu shine ana sha da ya ya nonon da yaro ya sha fi hali sigari aka cewa fi hali sigari lokacin da yana yaro ba babba ba a sigari anan ma'ana qabdal bulugi da sadda an kai har ya kai sadda ana ce mai yaro sabiyu sabiyu sabiyu wato lam yablughul hulma bai kai mafarki ba shekara sha biyar to in ya sha nono mace lokacin nan ya haramta kauli na biyu kenan kauli na uku suka ce ya Allah ai da bakin ya taho duniya in shekara ta saba'in in ya sha nono ta haru mata alaihi ko ba haka ba su ma za su kawo mana hadi da hadisi ingantacce daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam mun ji wadannan kauluka guda uku to in mun ka zo ga kadiyya sai mu bada kauli na hudu don sai an karanta ma waɗannan sai mu bada wani kauli aljam'u bainal ahadisi ko ba haka ba duk hadisan da wani sun kace qabla al-fitani da wani sun kace qabla al-bulugi da wani sun kace ila al-mauti ba da in dai yana raisha ila al-mauti ko mi shekaru rai duk aqwal din to za mu yi wata hanya ta al-jam'u bayna al-ahadisi sai mu yi da kauli daya ina fata kila mun gane ta hanyar lokaci sannan ta hanyar adadi kawai da kasha da yatsu guda ko ko yatsu nonon mace shikenan ta haramta gare sai mu ce i in ji malikiya haka suka ce don Allah ce suka ce Allah ce wayi da ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum kaza kaza tan ciki sai yace wa ummahatukum allati arba'anakum da iyayen ku sun ka sha da ku mamma Allah bai kayyade ba bai ce sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko sau kaza ba arba'anakum duk ko wanda ka tsauke nuna ta ka hadi ai arba'atka ai ta sha da kai mamma ba ba haka ba kuma wannan shi aka ida kira a ce zahiri sai suka ce saboda haka in kaɗan ko ba mistake ya ɗan zuka kaɗan ya faɗa uwan hanzanya shi ke na haruna kai sun ka ce ko da galgal an kai mai irin ɗabi'an tawa yaro wasa sai ɗan ɗigon ya kucce ya faɗa baki ne ya haɗe harumat kai sun ka ce kai ko da ta kunne ne an kasa ko ba haka ba in dai kai ga makogoro shi ke sun ka ce ni sun ka ce harumat wannan ga malikiya kina fahimta ga wasu kaunin dukkan wanda ba malikiya ba wasu marhaba daban suka ce a'a sai ni sai in ya tsotsa uku ko ko sai ya sha sau uku sha sau uku sha sau uku kuma sun ka ce abin da yasa dama dai ko a ƙur'ani ya zo in an ka samu hadisi ya zo sai ya fassara qur'ani arda'a lakum ba ta fassara ba ƙur'ani hadisi ya zai fassara mana to arda'a sai ya kai nawa aka ce arda'a lakum sai suka ce hadisi na farko gashi na wanda mu faɗi a cikin bulugul maram ba karanta zai ba amma dai gashi na shi a farko za mu samu kuma hadisin ingantacce na don imam muslim ya rawaito shi man sallah sallan yace la tuharrimu al-masfatu wala al-masfatani tsutsa guda ko tsutsa biyu ba ta haramtawa to kaga in ba ta haramta kenan ashe kana hujja kace tsutsa daya ba ta zama in su malikiya sun ce a da digo guda yayi sai ka ce babu wannan ga hadisi ya ce tsutsa guda har tsutsa biyu ba ta yi da suka ce to ukkuha da suka ce to nan mafhum abin da ya nuna ko ba haka ba mafhum ina fata ai an san mafhumin sha karatu idan ni ce ma kakka hita da daddarewa ne to ina ne hada rana kakka hita ma'ana da rana ka hita ko ba haka tunda daddare kai ne ma to tunda yace tsutsa biyu ba su yi tsutsa ɗaya tsutsa biyu ba su yi to miya ka miki na uku na yi da inda ba ta yi sai a bace uku ko ba haka ba da suka ce saboda haka sai in ya tsutsa uku su kuwan kauli nasu daban kuma kauna kila sai ka aza kamar shi hikari ko ba haka ba don ga hadisi sai dai a kula wannan mafhum na hararuwa an kai ba shi annabi yace tsutsa guda tsutsa ba ta yi sai uku ba ba shi yace sai uku ba su sun ka gano tun da bai ci gaba ba uku din an fahimta kauli na uku daga cikin masu cewa sai an ayyana adadin tsutsa suka ce tsutsa biyar wannan hadisi ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu anha wanda shi ma zamu karanta alhamdulillah mana ya kawo mana shi gaskiya a cikin nan babu riba malam ya kokari biya karkato muna hadisan gaba ɗaya waɗanda yake da kyar ka samu kadiyar da baka samu sai shi hadisin Aisha ta ce a farko al'amari ƙur'ani abin da ya sauka a kai ne shine sai kayi tsutsa goma sai an sha goma daga baya sai an sha goma sannan ni sannan suka haramtar da mace daga baya sai an ka soke lasku an san lasku sai aka shafi wannan hukunci sai aka saukar da tsuntsa biyar sai zan tsuntsa biyar yace to tace kuma wanda an yi shi na gab da annabi ya rasu don hatta da annabi saboda kusa kusa yan kwanaki sun ka rage annabi ya rasu an kai wanga su wasu ma na sun bai kai gare su ba annabi ma ya rasu amma suna karatun waɗancan ayoyi in muka za mu yi magana kan wannan ƙadiyar nasu suna karatun kan waɗancan ayoyi na cewa ne na cewa ashirin za'a ta bausa an sha ba biyar akai ina fata mun gane wannan suka ce to wanda hadisi ya ce muna biya akai sannan kuma muna da hadisin shi ma zai zo wadda sahalatu bintu suhailin ta zo ta ce ya rasulullahi salim bawan gidanmu na ma'ana mid bawan mijin sana ya yanka shi ya tace kullu na shiga waje na. wata ran shige ni ina ina ina ina kwambar ma'ana daga dan kayan aiki ɗaya garan ta iske ne babu ko hijabi ya rasulullahi ya ya za a yi kenan kuma shi na ka taimaka mana kuma akwai bukatar shiga gida sai mun sallah sai ce shayar da shi hadisin zamu magana kai ne shayar da shi sai ka sha da shi khamsa rabaatin kawai shi ne ka so mu samu biya ko ya daidai da hadisin Aisha radiyallahu anha kan haka sai sun kace ni adadin da aka sha ta haramta sai an sha sau biyar ɗaya ba ɗaya ba ba biyu ba don waɗannan hadisi bai zo da su ya kore su da kai ne sannan ba uku kuma ba hudu ba duk mafuni na shi ko mafuni in ga mantuki in ga mantuki to mantuki ya kore mafuni a kaida usulul fiqh saboda haka suka ce sha biyar shi wanga mai sauri mu katse magana guda kan haka nan kida mun fahimta sannan mi dawa dawa ka haramta to su ko zamu ci musu yanzu cikin karatu insha Allah yanzu kan mu ci lokaci mu mu gani wa aisha wa an radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصة والمصتان ba sai na masar hadisin ba ko ko ba sai mai dogon sharhi ba tsutsa guda katal ko tsutsa biyu ba ta haramtarwa ko ba haka ba sai ka ce sai ta wuce biyu sai ta wuce biyu ko to nawa kaga dole sai ka samu nasi uku mafumi na ai ai mun kore shi ko ba haka ba nawa sai biyar shi ka so in ci sannan mu fahimci kuma wani abu ba ya kamata mu san nau'in tsutsat nau'in sha kamar da mun ka san duration lokacin da yaro ka sha sannan aka ce ta haramta muka ce kamun balaga ko yana cikin kurciya ko muka ce adadi sa uku ko to nau'in shan shi ma aku akula ba kamar yadda fikin ka zube shi zube ba ka'ida rada'atin an ce, kuma masa da masata an ce ba suka ce idan yaro da hadisi za mu zo gashi nan zuwa wanda ka kara nuna haka nan idan yaro ya tsotsa ya kama nonon mata mata wadda ba uwa ce ba yayi tsutsu sai ta kwaɗe baki ko uwa ta ta hige shi ban da shi ba ba ce mai rabuhatin idan yana shan nono sai ji kara ko an ka ba shi saki nono mai shirya ba ban da wannan kila an fahimta idan ana ba shi nono Tarmani mani ko wani abu ya cizai ya yi wa kyallo ya bar tsutsa ban na wannan suka ce a'a sai ya aza baki ne ga mamma zu zu zu bukata kai ne sa ya bari daya sannan ya koma zu zu zu ko immediately sannan ko bayan dan wani lokaci shi ma ka a kwade ka a hige bukata kai ne sa ya bari haka a samu ya samu yin haka sau biyar in ma zama guda ko ko jalsatin mutafarriqatin shi aka ce marwa ba ka dai zuzuzu kwace kwace shi ba a ce yi kuka aka ji wata tara tana tana wurin wanka ko ko tana wajen girki Allah wani rika mace ta rika mace don ka ta Allah ga mamma ko ba haka ba eh eh tana haza shi wata ta kwace kuma shi kenan an ka ba wannan to ba iri ne ba shi yasa sai ta sha sai ya sha khamsu rabaat sannan kuma ya tsotsa ya bari daga mihin kai ne sannan ya tsotsa yana karamin yaro shi za mu ɗauka ko sannan ya tsotsa sau biyar ko ba haka ba sannan da wani sharaɗi ciki mu ci gaba yanzu kaga masatun wala masata ne tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu ba su ta hanyar adadi raw akhrajahu muslim wa anha daga aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam unzurna man ikhwanukunna fa inna ma rada'atu min al-majaa muttafaqun alayhi wannan asalin hadisin gashi nan masu hakikin samir su diba lamba ta biyu kasa sahihun yace rawahu al-bukhari garan ba hadisi na basuwa yace wa muslimun shi ma garan ba nan min tariqi masruqin an aisha radiyallahu anha qalat dakhala alayya eh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ko da ya shigo gida wa indi rajulun qa'idun ga wani mutum zaune a nan ɗaki na tare da ni wa indi rajulun qa'idun zaune fashtadda zalika alayhi sai wani abu ya bata manzo sallallahu alaihi wasallam rai bai saboda bai san shi ba wa ra'aytu al-ghadaba fi wajhihi ga alama kamar ya dan ji zafi ya husata saboda bai san wane ne ba fa qala ya aisha sai shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha aisha man hada wane ne wannan qultu akhi min ar-rama'a ce ya rasulullah dan uwana na wanda muka sha nono guda tare da shi kuma shi kenan ko ba haka ba don hukunci in ba ta sha nono guda tare da shi ya haramta gare ta har abada ta haramta gare har abada ko ba haka ba yana shiga wajen tana shiga waje ne babu kamar uwa ɗaya uba ɗaya saki ko ehe ya harumu minan ribu'ati ma ya harumu minan nasabi ko ba haka ba saboda haka tace akhi minan ribu'a qala sallallahu alaihi wasallam ya huce yace ya Aisha Aisha din da sanin ce wannan tambayar na man kunna. ku rinka bincike wane ne a ƴan uwanku ko da an sha nono guda a rinka bincike don ko fa inna man rada'atu min al majaa raza'a ba ta zama raza'a wadda ka haramta aure sai an yi ta lokacin da shi wannan da ya shata bai da abin da ka kore mai wa in ba yaro ba in ba nono ba amma ka san kai kato da kai kaga to da hura da ni da mi billahi alako nonon kawai ba ta ka mutane na in ka sha nonon ta ko ba haka ba amma shi yaro ba dan shekara da yau aka yi shi garai ba nono shi an madu ba yana da wani abinci in ba nono ba idan ya ji yunwa akwai abin da ka kore mai yunwa sai nono ko to wannan shi an arba'atu min al majaa ya zan in nonon in ya ji ba a bashi ya zan madadi ne ashe isharance mun fahimci wasu kunce kunce guda biyu a ƙarƙashin wannan sun ce kaga ashe bayan an balaga baka da bukata ga nono ko ko bayan ka zan an yaye ka baka da bukata da nono sai da wani ko ba haka ba wannan karatun da annabi ya kara mata kenan ita Aisha da ki ta san cewa akhur raba'a yana halartar da a yi cuɗanya ko ko a shiga inda kowa amma sai ƙara mata wani karatu na cewa inna marraba'atu min al-majaa kuma haka take shi kenan babu wata matsala game da wannan al alhadisa واللفظ للبخاري mun fahimci wannan hadisi na farko ya nuna mana sha ɗaya sha biyu ba ta yiwa sai an kai wani adadi wanda za mu ambata gaba ko hadisi na biyu ya nuna mana lokacin kurciya ko in ce kamo a yayi sadda nono ka wakiltar abinci duk sauran abinci ko to hadisi na biyu gashi wa anha da uku sahalatu bintu suhayl sahala ya suhayl ta zo فقالت يا رسول الله تتي يا منزل الله إن سالما كاغا سالم مولى أبي حذيفة دي ماجن بررن باو أبو حذيفة مجشوا دا مجنتا معنا في البيت هنا تارد مو أجرمو mun ɗauko shi bawa ne yan tashi yana tare da mutum yana yaro yana yaro kaɗan kaɗan kaɗan yanzu har yaya balaga kuma yana tare da mu kuma ya rasulullah ka san ba ɗanmu ba ne kaza kaza malam malam ya kakkaci magana don sai ta ce yakan shigo wajena wa ana fadlun daga ni sai ni sai zana aiki irin wadanga dai wanda mata ka zanna a gida ko ba haka ba tunda ba dole sai ta sa hijabi cikin gida ba daga ita sai mijinta ba dole sai ta sa koyi ina shishishin ba ko takan iya zama ko da ita da dan zane ko ba haka ba to sai ya faɗo muna haka nan me mahita kuma matsala wa kad balagha ma ya bulughu rijal ya kai mai isa wada ko ba haka ba ya kai abinda duk inda namiji ka kai na irin bukatuwa na mace da sauransu ya kai wannan qala sai manzo Allah yace arbihi ki sha da shi mamma ta harumi alaihi sai ki haramta kato da shi fa tunda gashi shi wa kadi balaga ma ya bulugur rijalu kaga ya man kato yace amma ki sha da shi ta harumi alaihi da wannan suka ce to ka gani cewa waya kayyade sai lokacin jarinta ta tiqani ko kuma ni ko ko sai lokacin da bai balaga ba kai ko kato mutum kana yaba mai kawai a bashi sau bai shi kenan <laughs> wani hati ya wani mamaki ana ba shi ba ai abin da ma ni tashi waɗi ka kare ne waya za a ba shi nono <laughs> shi shi da wani ta tsokai ta aza shi ko ko ta ɗiba ta ba shi kyau ashe kun gama ya soki wani sai ku fahimci wannan abin da sani bace wannan ku fahimci mafhum wata magana ta wasu shi yasa an bata ta sun kace sai in ya sha direct daga cikin sharuɗan ya sha ka qabla bulugi ko qabla al ya sha sobiyat kuma ya sha minas sadai sun kace minas sadai daga in ku an ka dauki minas sadai ya an ka ba wanga nono daga <laughs> shi yasa suka ce ko ba minas sadai ba ana iya bashi mamma ko da ga feeding bottle kaga <laughs> iya ga feeding bottle a sa mai ko ko ga kohi ya sha Hadiba ba a ce to sai ka da an jima ko ba haka ba a rawahu muslim mun fahimci wannan za mu haɗa hadisan can gaba mu karasa ta kona duk da mu karasa ba yanzu malam zai fara ambata muna waɗanda ka haramta ga mace waɗanda ka haramta ga mace kamun sannan bari mu karasa ga hukuncin muka ce lokacin da aka sha wasu ka ce shi ne ƙablar fitsami ko kuma hadisi na marfu'un za mu cin mai hadisin mawqufu na abdullahi bin abbas ya ce ƙabda haulaini kamun a shekara biyu ko muka ce wannan shine kauli sannan akwai kaulin da ka cewa ne wanda ka cewa sai in matso yana yaro ba na bai balaga bai kai sha biyu ba ko sannan muka ce kauli na uku shine wannan da ya ce kai har ya balaga ga salimu wa kad balaga ma ibnu Ko kuma an bashi nono kuma ya haramta ko ba haka ba to akwai qauli na hudu ban mu fadai shi ko shi yayi ne jam'u bainal ahadisi yace a hadisai gaskiya sun kore duk wani abu in ba kaula na guda ba shine ne shine hadisan hadisan da cewa qabla al-fiqani ko hadisin da yake qabla al hadisi na ingantacce ko ba haka ba hadisi an Abdullah ibn Abbas da yace ba qabla al-hawlayn shi ma hadisi na ingantacce ko ba haka ba saboda haka wajaba al-akhadhu bihi mun fahimci wannan sai aka ce to hadisi duk wasu hadisai in muka dibe su in banda hadisi wanda na Salimu wanda ka cewa ba da litifami ko wani abu suna da abin magana a ciki wanda ba su cin karo da waɗanda in ma ya zan mu yi tawilin su ko mu fassara su fassara da ba su cin karo da wannan wasu kuma in ka dibe su duk ma sai ka iske da ifaina wannan ɗaya ingantacce kuma gashi na cewa ana sha da babba shekul islam ibn ce ta abu gudana shine ni shine ɗayan biyu ko dai a ce khususiya ga sa'imu an fahimta da ita sahalatu khususiya gare su wanda ya ce wanga ba wahaza ba idon, ko ba haka ba ba idon na don daga cikin khususiya dole akwai alama na cewa wanga abu khususiya ta in ma kaulance ko fi'ilance da manzo sallallahu alaihi ba ku misali da wani yanke jara'a da wani yanke musulna rallayya ingantatta amma da sai ya kure yanke ta kamu a tahidi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka da laya. sai ba an dawo da an da suka take yanke ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban da wata wata yadda ganin ash yan makirar ta gara bata kai ta kawo jara'a ta bata ko shekare ba man sallallahu alaihi wasallam ya ce ku taika yanke amma wala tujzu li ahadin ba'daka ba khususiya ba kenan annabi da kai ne ce to banda kowa kai dai an ka ba ga dama kaga ana khususiya ta hanyar lafazi ya fito cikin hadisin ko kuma ni ko kuma wata magana dai mai amana ta hito nan ta hito annabi ya ce ya ce masala cikin su ne ke da wannan bai ce mata ba ko salimu ko abu zai faɗi da wannan bai ce mata ba shi yasa ya ce to cewa khususiya ta wa hada ba ido yace kaulin da zuciya za ta karkata da shi sai mu ce lalle lalle yaro yana shan mammashan da ka haramta shi kamun yi a yaye shi kuma kamun shekara biyu amma lalura da matsala takan iya gittawa haƙatu a ba nuna kuma ya haramta a yayin da duk an ka samu wata halayya ko wata hulɗayya ko wani abu tsakanin mace da yaronta ko tsakanin mace da wani Yakkai har lokacin da ya kai ko babu wanda za a yi ta rabu da shi to sai abin mata wannan hanyar sai ya zama maslaha akan ka'idan yuridu Allahu bikum al-yusra akan ka'idan wala yuridu bikum al-yusra akan ka'idan al-mashaqqatu tajlibu tajlibu at-taysira ala sabil misali mace ta ta doke iyan makwaciyarta kila tun tashin ta da ita da mijinta ba sai ruwa sai wata can wadda ka iya ji da kanta ko ba haka mai karin hali ta ɗauki ɗanta tabbata ta ce wancan ga ɗana nan ko ba haka ba tabbata shi ta ci gaba da riko ko ba haka ba ko ko yaro na an ka yasuwa bisa hanya ke tsohuwa ko ko ke mata ke hito tun da safe ke ki tibi da wani ɗan abu cikin kwali ko ba haka ba ko da ke ɗauka ke ga ashe yaro na aka kai mai yan sanda suka ce to ya za a yi kaza kaza aka kare rubuce rubuce to ita tun da an yarda a yi rubuce rubuce a gama a ba baka shi ta rika ko ba haka ba sai ta rika shi yana nan gare ta shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu har ya balaga ta korai ya za ta yi ko Ka kaga an samu matsala an samu bukata an samu almashakka an samu darura kaga ta ce ta korai kai ma kila zaka ce in kai na kace ba ma adalci ba irin wanda da mutane ka kace ko ba haka ba ce ba ai adalci ba to sai za a yi to sai arbi'ihi kenan ta sha da shi da ran ya zan danta kila an fahimta sai suka ce eh, eh, shaku ta ce to wannan wa hada aw la har yau bata kare ba muddin an ka samu shakka ko da rura irin wannan sai ai aiki da hadisin sahalatu Binta suhayl amma in babu wannan bukata babu wannan mashakka babu wannan darura hukuncin yana nan shine ne shine fisfagari ko ko qabla al mun fahimci nan ko to abu na gaba sai mu ce ni suwaye ka haramta ga namiji ko ga wanda an ka sha mamatta sai mu ce mutum bakwai na ka haramta ko mu ce jinsi bakwai na ɗaya al'ummahat in ma kana rubuta a gurguje ba su biya ƙarori na lamba ta ɗaya al'ummahat in ka sha nonon mace to duk waɗanda a sama gare ta uwayenta in mun ka ce ummahat da uwarta da kakarta da kakar duk na sama gare ta su ummahat ko sun haramta gare ka kila an fahimci wannan sannan na biyu albanat na ɗiyan wannan mata ita wannan mata da ka sha nononta da ɗiyanta da jikokinta da kankaɗata duk na ƙasa gare ta albanat na rabon gado na ko aljaddu wa yana ala ko ba haka ba wal ibn wa safala to gaba ɗaya al'ummahatu wanni wal banatu na wannan matar sun haramta gare ka mun ji wannan sannan abu na uku su ne al'akawatu sumi sai mu ce ‘yan uwa ma'ana ‘yan uwa ne da ya sha nono da su sawa'un sun rige shan nono ko sun rige ko ya rige su ko lokaci guda ma'ana a mi za mu ce akawatu ‘yan uwan wannan mata ne ka so in ce ‘yan uwan wannan mata don ba na ɗiyan matar suwa ‘yan uwa ne ku fahimta su ba yan uwa ne su ba yan uwa ne muka magana ba akhawatu yannanta ko kannanta sun haramta gare ita matar amma gwaggwanninta sun haramta gare gwaggwanninta a wato ya bangaren uba ko bangaren uwa na matar da ya sha nononta mu fahimta zai hito, matar da ya sha nononta wanga hadisi za mu tashi na Aisha shi zai mana bayanin wannan ma'ana in ka sha nonon mata ko ba haka ba kaddara da a ce mace ta ta sha nonon mace to mijin wannan matar bai auren wannan yarinyar kun fahimci wannan to kaddara shi wannan da ya sha nonon na, to mijin wannan matar yana da ya ko kauna kai yaron da ka sha nonon mata sai baka auren su mun fahimci wannan sannan khalatu a rubuta sannan banatul akhi a rubuta sannan banatul ukhti to waɗanda su ne guda bakwai waɗanda kuma duk cikin karatun zamu cin musu gaba ɗaya ne baka auren su kai wanda ka sha nonon mace saboda haka in ka sha nonon mace baka auren ta ita ɗaya baka auren uwarta ko kakarta baka auren ɗiyanta ko jikokinta baka auren yarta ko kaunarta baka auren ɗan uwan mijinta ɗan uwan mijinta wanda ta sha da mamman lokacin baka auren ɗan uwan mijinta sannan baka auren a kala nata yan uwan eh, yan uwan uwarta sannan baka auren banatul ukuti mun fahimci wannan ko to sai mu dauki hadisan guda guda sai mu ce na daya wa anha daga Aisha radiyallahu anha anna aflaha aflahu sunan mutunna in baka san shi ba sosai sai a ce don aflahu shi a sunanai aka abil qu'aisi dan uwan abul qu'aisi abul qaisi shine wa'il abul qubay qais wa'il ibnu aflahi al-ash'ari shi abul qais din nan yaya yake da aisha aisha matar shi abul qais din da mata ce ta sha da aisha mamma lokacin aisha tana yarinya kila an fahimta mata tai to kina tunda mata ce ta sha da ita nono to shi abul qafaisi shi an mijin ba to ya zan me kenan ya zan uba don in kana da mata mata ka tana ban maduwan tabba da shi nono wata ki uwa ta shi kai ma uba ne kake to mutum bai auren uba ne ko kaddara a ce a ce yaro nan da an ka dashi mamma a ce mace ta kana aure ne to wanka ko kanin ka fa wanka ko kanin ka kana tana yana aure ne bai aure ne saboda mi saboda da kai ka haiti da cikin ka ai wanka ko kana ka aurenta to ai kuma ya harubu min ridaati ma ya haru min an-nasabi kila an gane to sai gashi shi aflahu kanin kanin wa'iluna shi ko wa'ilu mata ta tasha da Aisha to yanzu ga kanin ya taho ja'a shi aflahu sai yazo yasta'dinu alaiha yana sallama yana son yazo inda Aisha kuma ba da hijabi bayan an sa dokar yanzu ka kowa ya shiga gidan wani sai da izini kuma sai an sa hijabi alhijabu nan tunda dai ba tafsiri muka bai da ɗaukar ma'ana biyu ko hijabu na ganin ba a ganin mace shi shi ta shige gida ta bace ko alhijabu sai ta su cikin ta gaba ɗaya daga sama har ƙasa to ba hijabi kenan shine daga sama har ƙasa sai ta sa hijabi ko wannan an yi shekara ta biyar bayan hijira to da yanzu ya sallama qalat tace fa abaitu an adana lahu sai ni kin ce shigo saboda ni saboda an ce ka kowa ya zo inda mace ya gane ta ko ba haka ba wanda ba dan wanta na muharrami ba ma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zo akhbartuhu billadhi sana'atu sai ce ya rasulullah ka san aflahu ne ko ka zai san shi eh, na san shi ya tawo yana so ya shigo ni ko amma ban ce shigo ba don saboda kaji ka ka san wanda matsaloli suke an sa hijabi fa ni an azana lahu ya umurci na ce in ba shi izini a nan ya shigo inda nake ki ce bai shigo mana wa qala innahu ammuki ai kina mun gane ko ammin kina diba wa wane ya shada wane shi an mijin mata da ta shata ta ta nono shi ke da zan aminta mu kara karatu wa anha qalat wannan cikon wancan bayan da mun ka ɗauko duk da dai mun gama da shi amma dai mu karanta hadisin na cewa sai an sha sha biyar ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sai biyar kana fi ma unzila min alqur'ani daga cikin abin da ya sauka na alqur'ani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam asharu rabatin ma'lumatin sai an sha da yaro sha goma sanannu yuharrimna suka haramtarwa haka ya sauka cikin alqur'ani ko ba haka ba summa nutikhna sannan an ka shahi wannan hukuncin bi khamsi ma'alumatin an ka mai da shi sha biyar sai an sha sau biyar sha sha kwara biyar kina fahimta wa tuwfiya rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam rasu wa hiya a cikin bulugu amma wa hunna a cikin ta inda an ka dubo cikin muslimu wa hunna su ayoyin fi ma ƙura'u suna cikin abin da aka karatu ayoyin goma din ana ta karatu su min al alqur'ana ana batun ƙura'ani na ba a shahe su ba kila an fahimta rawahu muslim wannan kila ta da bai ɗan rikita ka wurin da zai ta rikita ka kila sai kai lalaban qur'ani daga bakar hannu su shiga baka ji ayon ba ko shi ba shi a farkon tambaye ko ba haka ba baka ji da an ka ce sha goma yi ba sannan daga ta a ta so ka tace sha biyar sai a cewa ita ita mansuha ga annasiha ko ba haka ba ba mu karshe magana dai mun tabbatar da akwai nasku cikin qur'ani kamar da akwai nasku cikin sunna duk da wasu masu iddiya'in ahlus sunna na kuma ce la naska wannan kawai sun ji dabi'a yahudawa ta kawai gargiya ta rike ta suna akwai nasku Allah da kai ne ya tabbatar da nasku eh ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ga nasku da yawa cikin qur'ani ya tabbata ko cikin bakara akwai nasu cikin surori da ya mun kaji akwai nasu ni an nasu a wajen malamai mutaakhiruna amma shi shine mai ne hukunci ya gabata sannan wani sabo ya zo ya nuna wancan ya kare aiki sai an wanda wangan. na farko sai a ce mansuhu na biyu sai a ce mai nasihu wannan a wajen mutaakhiruna a wajen mutaqaddimuna daga sahabbai har tabi'ina sun ba nasu definition ta'arifi da mai wa'i da wannan da wannan da wani sun ce wata aya ta biyu ko hadisi ko wani abu ya zo ya takaitar da ma'ana wata aya ya yi nasku nasu aka ce mai an ba ya share ta bana ma'ana ya takaita tana ko kuma ta takaice ya buda ta kila an fahimta ko ta zo adadi kalilai sai ya ƙara adadin ko ba haka ba to da waɗansu suna ce mai nasku to amma wannan muna za mu kai gare shi a wata munasaba ta daban munasaba kan wagga magana muka so sai mu ce abinda za ka gane hadisin karara nasku gida uku na akwai ma nusikha khattuhu wa hukumuhu an shahi rubutu ne babu a qur'ani kafa kulan gaba ɗaya babu shi aya aya an shahi ta rubuce an shahi fita kokonce ila an fahimta a kowane jinsi sannan akwai ma nusikha hukumuhu wa sabata khattuhu hukuncin an ka shaɗi, amma rubutun yana nan irin kamar waɗanda sun ka mutu sun ka ban matansu to za su shekara guda tab wannan zina to fauna wajen zauna a zuwa ya tarabbasna ko ehem eh ya tarabbas na ba arba'atu ba na idda ba idda ba fati ba ta farkon ko in ce ta biyun ma ita a ta biyu gajeren cikin suratul bakara wanda zai tafona wai ya zaruna eh, wanda zai tafona wai zaruna azwajan eh wasiyatan li azwajihim ila al-hawl ghayra ikhraj jazakallahu khairan ko wada ehim matan yawa ila al-hawl matan ila al-hawl ghayra ikhraj nasiwa idan mutun ya mutu farko idan mutane sun ka mutu sun ka ban matansu to shikenan matan babu wani abu su suna shekara guda shi yadda ana shi ne ka'ida sana'a ta ta koma sauka duk da dai a tartibin qur'ani ita an ka fara faɗi na ta والذين يتوفون ويذرون أزواجا كو تربص كو يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كو هكذا كذا تاشاهي شكرا نوا تاشاهي شكرا ينتهي وتا ولا فانا goma to wancan da yace shekara kaga sabata hatsu zahirin kullun kana karatu kila an fahimta amma wannan hukumu babu shi to akwai ma sabata hatsuhu amma wani ka hukumu irin wannan sannan akwai ma nusikha khattuhu wa hukumuhu gaba ɗai shi ne shine asharu rabaatin sha goma ayat babu ta ta sha goma kila fahimta sannan kuma hukuncin babu shi na sha goma nusikhal khattu wa nusikhal hukumu. sannan daga cikin waɗanda ma nusikha khattuhu amma wasa bata hukumuhu wani ne baku la arba'atu ashurun wa na. arba'atu ashhur wa shara da kuma wannan da muka kai ne shine khamsu raba'atin shi ma nusiya khatuhu amma wata bata hukumuhu don babu cikin qur'ani kenan ayoyin sha goma babu su sannan ayoyin sha biyar babu su amma ayoyin sha goma nusiha al-khatt wal hukumu ayoyin sha guda biyar nusiha al-khatt dun al-hukumi ina fata mun gane wannan wannan kuma shine ka'ida kuma shi ne guda wadda zakabi ka hita da duk rikici don akwai sun ka ba da amsa wadda ba wagga ba su ce kaza su ce kaza su ce kaza amma wannan ita ce hanya madaidaiciya mun fahimci wannan to kenan sai mu ce yanzu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya rasu an saukar da fatawa an shafe su na goma an shafe su gaba daya haddan wa hukuman na biyar an shafe su amma haddan dunal hukumi amma har manzo sallah sai ya rasu wasu ɗaiɗaikun sahabbai ne nesa ba su sani ba mun fahimci wannan ni muka so mu bi so muka mu ce khamsu rabatin mun gane wannan wa ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة النبي صلى الله عليه وسلم أن هيش أوريد يا حمزة لو كتند أكي فتح مكة sai man sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib ya jawo ya hamza ya ce ya rasulullahi ga ɗaya a muka musa hamza amin manzon sallah sallan ne manzon sallah sallan yana son wa zai danka ma ita a matsayin ya kula da al'amarinta ali ya ce ya rasulullahi ba ni ita ya rika ka san ni ibnu ammiha ko ba haka ba mhm ibnu ammiha don hamza aisha kana abu talibin abu talibin aishiya am kenan na ɗaya hamza ko ba haka ba shi ma ja'afar ibnu abi talib ya ce ya rasulullahi ni ma ba ni ana ibnu ammiha wa ana akabaru minhu ko ba haka ba duk matabata ba su gura amma shi awa aliyu eh sannan sai wa sannan sai zaid ibn harith zaid ya ce ya rasulullahi ba ni ita wa khalatuha ta haki bane rika mata rika ta ya rasulullahi kauna uwarta ina aure da ita ni ka aure da kauna uwarta mm mun sallah sallan nan sai ya girgiza ka sai ya ba zaidu saboda ni saboda ya dan yi munasaba dan namiji ba shi ka zama gida ba ba shi ka takalihi ba ko ba haka ba kuma dai akwai sai mummi da yawa na shari'a dan zai yawa in ka tsoko ta wakka inda matar taka ba ta da kirki ba dole ta zina da ita ba ko ko ta sai ta kashin mummuki amma in ya uwarta ta fa ka gani ba uwa aliyu bin eh, mata aliyu su da dai fatima ta radiyallahu anha ko sannan mata ta ah, ja'far ita ma amma wannan kai tsaye kauna uwarta ta kun san wajen uwa akwai dan tausayi man sallah ya bada ita bayan ya musu kuya kuwa ba maganganu masu daɗi to sannan sai ali ya ce ya rasulullahi da dai ka aure yarinyar ka duk bata dace da kowa ba sai ka ya rasulullahi iya dangi iya mutunci diyar kaza diyar kaza kuma ga ta yi uwa bintu ammika ya rasulullah sai man sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace innaha la tahillu li ai ba ta halatta garan innaha ibnatu akhi min ar-rida'a innaha ibnatu min ar-rida'a dan uwana na sham na shammam ai iya kai ta wa ubanta hamza ya ta mun gabata ibnatu hamza ta ko hamza dai babban annabi sallallahu alaihi da shi shi hamza suwaiba washa da manzo sallallahu alaihi wasallam suwai ba wa suwai ba amatu abi lahabin ko bai wa abu lahabin ko ai kun santa yawwa suwai ba din ko eh to ita ta shada ta shada hamza radiyallahu anhu sannan ta shada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu kama a ɗauke shi a kai shi wajen halimatu sa'diya ta shiga can kawai ta shiga da shabar ta shiga da shayar da shi kila fahimci wannan a shiga ka ta sha da hamza ta sha da annabi kenan kaga sun zan yan uwa kamar wa da kani yanzu annabi na auren ya hamza kaga kamar da shi hamza kai ne bai auren ɗayan mamun sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ina a ban auren ta duk da dai baffa nana amina na amma mun sha nun da ita ga magana wa ya harumu min ar ma ya harumu min an-nasabi duk dangantakar da aggare ka dangantakar da ka hana ka aure mace to da an same ta ta sharwa ta shigo irin wannan to haramun na in zan kuna da jini uwa guda uba guda da mutum kaga ba ka auren ɗaya ko ba haka ba to in ka sha nono da shi kamar kuna uwa guda uba guda kila an fahimta in ka sha nonon mace kamar yadda in ta ka aure aurenta shan nonon ta ba aure aurenta wata baka aurenta yadda aure aurenta yadda ko kawai ta ka aure aurenta kila an fahimta ya harumu minan nasabi ma ya haru min ar-riba muka kawo guda bakwai din nan siga ko ko yanayin kuma hayan shayarwa din ciko irin wanda mun kace dazu sai an sha an koshi ko koshi an sha lokacin da ana qabla al ko wa an ummi salamata radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام la yuharrimu min ar babu abin da ka wa na shan mamma dun dai yaro ya sha nono mace illa ma fataka sai abin da ya keta al'am'a a hanji sai abin da ya shiga cikin hanji yanzu kuma shi ɗaya shiga ciki yayi aiki ma'ana min al-majaa ba ka cika cikin ka da tuwo ba ka sha horarka ka sha kununka ka sha ci tofin ɗaya za ka yi ko a ba tafin ba shi na zai shiga cikin hanji ya toshe ma yunwa to shi haka ne ka kuma ba'i ne sai lokacin ne sai kabla ta gashi nan wa kana qabla al-hukmi kuma an kasha tun kamun yayi a shiga ko da ka kwaso ta irin gala bai tattayin ko ba haka ba babu komi lafan lafa cikin cikin ka dun kuɗi gidauniya guda ta nono mace tunda ba kabla ta dami na har yanzu bai shiga ba ko ba haka ba wannan shi ta kayyade ya ba mu lalle lalle qabla al-fitani akai ga wani hadisi nan duk da dai hadisin muka ce mana yace rahu tirmidhi wa sahahahu huwa shi wa shi tirmidhi ko wal hakimu kawai wajen hakimu in kuka diba ah, samir ya ce hakim bai ruwaito shi ba saboda haka asa sa alama na cewa hakim bai ruwaito shi ba illa wa ruwaito shi ibn hibban ya ruwaito shi da ki tirmidhi rahu tirmidhi wa ibn hibban wajen hakimu ka sa dan biro ko tan sayi sai ka kewaye hakimu ishara na cewa hakimu bai ruwaito shi ba amma ibn hibban ya ruwaito shi lamba hadisi ta 4224 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة باب شاروا ميهن أوري إلا في الحولين sai wanda aka yi cikin shekara biyu na farko rahu dara kutuni wa ibn adiyin marfu'an wa an rawaito shi an jingina shi ga annabi an rawaito shi an tsaye da shi ka abdullahi bin mas'udin amma da addara kutuni da ibn adiyi sun rinjayar da al-mawqufa sun kace mawqufu shi ingantacce saboda ka shesa mun ce hadisi na mukufin amma sai dai walkam ya ƙara fassara mana wancan hadisi qabla al-fiqani ga wani hadisi shi ma ana umarni da shi ya rike wadancan duk da shi sanadi ne yana da rauni amma ga wanda yake wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la radaa illa ma anshaza al-azma wa anbata al-lahama la ba shayarwa illa ma anshaza al-azma sai abin da ya raya kashi shaza ya raya rayuwa ta shiga ba ya bushe ba ya zan ya shiga ciki kalimar an shaza misali kamar a ce bari ba da misali kamar a ce kana da fulawa ko ta langaɗe da ka zo ka ba ta ruwa ya gobe ka ba ta ruwa jibi in ka dasa ga ta mirmije ko to an shaza kenan ya zan latsi ya koma larat ya koma ɗanye ko wa ina inda wancan labari au kallari marra ala qaryatin wa ya khawiyatun to ala urusha qala ay anna yuhillahu hadhihi ba'da mawtiha fa amatahu Allahu li at'amin thumma qarqashi yalla da yace da ila li rayawani kaifa nunshizuha thumma naksuha lahama yau wacce bibi kasan jakin ka kaifa nunshizuha ya za mai da su narat can daure sun bushe kayau kayau kamar aliyu amma yanzu diba da idonka nun shi zuwa sai ga ga matsi matsi ga jini jini ga wani abu ko ba haka ba to shi ayin shazi nun shi zuwa duk da akwai kira'a nun shi ruha sani ba ko tana cikin saba nun shi ruha sana kula abin da muka sun mu ce dai ma ayin shazal azma abinda ya mai da kashi danye ma'ana in ka kwaso yunwa ka bushe ka yini da ka sha sai kuba kuba ka ta tashi ko sai ka danyi kuba kuba a ganka ka dan koma fresh fresh da zuko duk kara ne ka zuke kai gabab ko ba haka ba to irin wannan sha kaga sai ka koshi kenan to irin wannan sha sannan wa ambatan lahama ya tsirar da nama to ko shi bukatu in ka sha ya tsirar da nama ko ba haka ba eh amma kaga jariri shi ka tsirar mai da nama ko to duk wannan hadisi yana ishara shine qabla al-fitani yana ishara kuma fil haulaini ila dai wa sanaduhu da'ifun to amma wa ma'anahu sahihun shi ma'ana hadisin sanadai da'ifi na shin yanzu mun gano wannan hukunci hukunci mun gano shammamma mun gano lokacin yi ne mun gano adadin da aka yi ne shin mi ya kasawa missa ma ne kawo cikin wannan babu kitabu talaki wani uku ba tamil harisi annahu tazawwaja umma yahya binta abi wa abi wahab abu abi ihab shi uku ba tamil harisi din nan sahabina dan makka na lokacin nan ina can makka zaure sai ya aure wata mata da aka ce ma ummu yahya na. yawa ya abu ihadin bayan daura aure ana ta murna an kai mai ita gida kasan tsaki, akwai tashin tashina faja'at in faja'at amatun sauda'u haka yasta haka yake san cikin bukhari amma sai dai nan bulugu ce faja'at imra'atu wannan lafazi na malam ya umman shi kawai kamar da wancan hadisi ma na aflahu na Aisha malam da nashi larashi ya kawo amma in ka koma ga cikin bukhari din Za ka same da siyaki daidai wa da daida kun san babu laumu ibnu hajarin ya kasance bulugul maram ya ta bada shi da kai ko ba haka ba amma fajat amatun sauda'u sai wata kuyanga baiwa ce ko baka tsofa boye Allah ta tutar da ana ukubatu bin harisa yana ta murna eh fa qala tachi ah ya aure wance ya aure wance an kada ba an kai ta fa kada arda'tukuma ina shara kuma maduka har da kai da ita duk yana na auna kasa ta aura ko kuma ta ce bai ji daɗi ba fasa alan nabiyya sallallahu alaihi daga makka fa ya tashi naka gari sai madina ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam fa kana sai annabi sallallahu sai kai so karkila ya za a yi kotun ta riga ta hudu tsohuwa ta riga ta tona asiri don muhari da ya tafi faɗa manzo sallah alaihi ya yi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kace ya ka kaga na aure wata tsowa tana so kawai ta bata ni aure kali ba ya rasulullah kada ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda mai da kai kali shi ya rasulullah kai mun magana wanzu sallallahu alaihi wasallam ba ta ce ta sha da ku gaba ɗaya ba yayi eh, ta sha ta ka tace shi to kai fa karki da in ta harfi ya Shi shikenan babu wani abu babu aure sai ni fa fara uku ba dole uku ba ya rabu da ita shi a hikimar da an kasa babu rida a cikin kitabun alaki in yau shekara ko nawa da mace an kace ma ai an taba share kuman ma a kenan ta bai waka har abada har abada ta bai waka kuma aure shi kenan <laughs> za mu za <laughs> ya <laughs> ya halatta ai ba ya kamata ka tambaya ba kana tambaya faru ga ga aslu ka ce kwantin da ya tafa shi kamata ka tambaya ko ba haka ba eh dama akwai wanga babi eh shi aka ce mashibhun nikahi rikiya inda an ka samu ta wannan matsala iyana na halal ba su da wata matsala iyan lahiya lau suke amma da ran nan araba su hmm, da ran nan araba su wannan insha Allah za mu zo gare kila wasu hukunce hukunce da yawa duk da dai mun ka zo ga masu katun usulu shi za mu ta hidda wasu hukunce hukunce na cewa da wannan sun ka kawo hujja cewa ashe mace guda na shaida ko faja'at amatu sauda'u sauda'u fa qalat qad arda'tukum istihsan sun ka ce mace guda na shaida ko ba haka ba da dai gaskiya jumhur sun tafi kan cewa mace guda ba ta shaida sai na sai nan dai ko ba haka ba to sun ce ai ba nan ba ma shi da ta ba ko ba haka ba labarin abin da ya faru na ta ba shi da ta ba ehe to inda ana samun kace mace guda ko ana kacici kacici inda mace guda ka sheda kuma ta hi sheda mutum dubu waɗanda ba ita ba to ita tayi muzawala al'amarin da kanta to ita ce mace ta faɗi cewa ta sha da mutum biyu mace da namiji sannan kuma babu wani abu da aka ji sai nan in ta shiga da mutum biyu ko kaza hina ko a kai babu hanyar da za a gane gaskiyar amana sai dai in gaskiyar ta bayanar da kanta ko ehem shine fa faraqaha uquba wa nakaha zawjan ghayrahu kaga akwai ciwo ko akhrajahu al-bukhari to wannan a kiyaye da wannan da wannan kullum malamai ka to ga wannan gabat suna kwatsuwa ko suna jan hankali ga duk a kiyaye da a sakaci da rashin ko'o wajen ba da nono barkatai musamman gidajen haya ko ba haka ba kawai dai wannan da wace suna kawanya babu zumun inna babu na baba kawai sun ɗauki kawai suna kawanya shi ke nan wakati suna ba yawa ga nono wakati suna ba yawa ga nono to in ma dai a ce wannan bai zan har bai zan illa ba da nonon to a kula shi yasa bassam ya ba da shawara yace duk wanda ta sha ya kan ta sha da ɗanka nono rubuta sunanta aje <laughs> ka rubuta sunanta wance ta share ɗana nono wani saboda ni saboda ya zan ko bayan ka mutu in ɗaya ce in ya ce yana son ɗiyanta to haɗa mai cewa ta share kai nono gagare da a rubuta gwamma ka ayi ko ba haka ba shessa a kiyaye mutum ya kiyaye sosai kwarai da gaske sannan kuma ɗan tambayi da ban yi ba kai da ka sha nono mace waɗancan da mun ka ce sun haranta gare ka kai to kai sun karanta gare ka misali ina uwa guda uba guda da kai to kai sai ka sha nonon wata gata ko mai suna kaza ka sha nonon ta ni ko ban sha nonon ta ba kina ko da ko da an ka hanki da ka ayyana ko da an ka hanta ta mutu to amma ta baɗiya da jikoki dawa dawa dawa dawa to kai dai an ka haramta ma auren su fa ko ba haka ba kai da ka sha nono ni kan a lau ina auren kowa gidan nan a fahimci wannan to masha Allah abu na karshe da nika so in cika in sha in jaddada a kiyaye ba da nono barkatai nono yana tasiri ga yaron da an ka shayar yana ɗauko ɗabi'a mai sha da shi ɗabi'a mai sha da shi wannan duk da dai babu hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da wannan ka'idar to amma alamomi da tajariba da tarihuka sun tabbatar da haka nan nono shan nono yana tasiri shi ka kiyaye da wadda za ta ba yanka nono ko wace iri ta shi yasa daga cikin hikimomi duk da dai ba a cikin hikimar ba amma yana daga cikin hikimomi Allah dokin sarki yana tarihin annabi Musa ya ce wa haramna alaihi al-maradi'a ko yawa aka haramta mai shan nonon kowace kahira ko ko kowace mace to duk da dai ba wai don kada sha nonon wata irin kaza kaza ba mu a samu sanadin komawa inda ya kasance ya koma wajen uwa ta to amma dai ga wani hadisi duk da baiti na amma yana nuna mana haka nan mu karanta mu rufe karatu nan kai ne wa an ziyadin as-sahmi qala نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقاء النبي هنا أبا واواي حمقاء دولاي واواي توكا وانتري ya hana a ba su sha mamma in za ka samo ma ɗanka wadda za ta bashi nono to ka dibi ya kirki ahalus sunna ta kware abida ko ƙanita swaliha ka bata kakka kakka kakka ce yan bid'a yan bori ko ba haka ba ka bata dan ka sai sai ya tasha da shi ban mata sha da shi goba ya dauki halayenta kila fahimta ana ɗauka halaye tunda dai wannan hadisi kamar da muka ce akhraju abu daud wa mursalun kuma wa laysa li ziyad sahaba kaga illoli ne ba shi ziyad as-sahami ba sahabi bane kaga kuma shi wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga an samu yanke dai ko ba haka ba hadisin da yana da rauni akan saboda irsal amma da sanani abuna sha da mamma tana tasiri ga yaro shi yasa kai kokari kwarai kada ka bari a yaronka wata ta sha da shi wadda ba ka fatar ta zan uwa yi. ina an fahimci wannan Allah samu gane insha Allah suna da yawa akwai wadda kada munasaba da karatun da muka to gaskiya malam na cewa ana karanta tambaya amma dai kuma na ga lokaci ya tafi ko kun kusan lokaci ya canza in takwas sai dare yayi kwarai ni kun kace a ja a karanta ko to bara dan dibi wasu kadan ciki saboda ka wani jibi a karanta tambaya ce ba ko da dai uku ko hudu hmm? minti biyu suka rage ko to ai hakuri minti biyu suka rage cikin kasa su dauka ai hakuri don sai abin nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك